إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأساسية تراجي وتسيري للعشرين تقوى شعبان bayan jira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da sha ɗaya ga watan hudu miladiya ta shekara dubu biyu da ishirin da ɗaya karatu da muke cikin wannan masallaci mai albarka cikin littafin ramadan durusun wa ibarun tarbiyyatun wa asrar نشيخ محمد ابن إبراهيم محمد أجيه منطقة شافينا دري بثلاثين دشدة ثم منا مغنى كان جبر مغنى زمان يكتي ورمضان وثاني نكو تساوى مقفة وثاني نكو تساوى مقفة ذاك منطقة كهديث أبو هريرة أبو هريرة صحابينا البركة أن أدري شيء كتير an ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata mata tana sallan dare tana azumi da rana sannan kuma harshen wannan matar yana cutar da makwabtanta nan take mazalak ce babu alkhairi a cikin wannan matar yar wuta ce aka ƙara cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan mata akwai wata mata tana salloli guda biyar wanda Allah ya ɗaura mata sannan kuma tana azumin ramadan amma dai wajen nafila ba za ka ganta a wajen ba sannan kuma tana sadaka da tuki ba ta da wani alkhairi sai wannan salloli biyar da ramadan sai kuma sadaka da take da tuki da take da za ka ce wanda ake ce wanda Allah amma fa ba ta tutar da makwabtanta maza Allah ke cewa ita yar aljanna ce za ka wani yana ke duk aikin da mutum zai yi na nafula ne ko na farilla in dai kasance yana cutar da mutane to wannan cutarwar zai iya kai mutum zuwa ga wuta kafin Allah ya tsawa mutum daga wuta ya mai da shi aljanna wannan yana kenan lallai makwabta suna da girman haƙƙi a kan makwabtansu za ka wanda Allah ya zama da shi a gida ɗaya a makwabtinka kishiyarki makwabciyarki ce za ka mutumin da kamar yana kusa da gidanka makwabcinka ne za ka sai ka ce a yi haƙuri da juna har ya kasance mai rabawa ta raba mana yake cewa balla ƙarja alkhabar bila a neman yi obi jaro kai balma tsinuwa ta zo daga bakin manzon allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutumin da ya kasance yake cutar da makwabcin shi tsinan ne ne in ji manzan allah sallallahu alaihi wasallam حديث أبو جحيفة ألا يدل شيء سوى جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره ولو في هذا جمع ذن الله ينا كوف وكم مقف فيش ما ينا تسدش فقال له سوى ذن الله كي سوى النبي سوى اقرأ مساعة في الطريق كجيك وات كاين كاين كاكاين هنا ما لا إلى أمرتك جيك إبو كاكا بوكا زبا ساعة كنتيتي قال فجعل الناس يمرون به فيلعنونه ذاك سوى تجدون سوتي كي ميتا ذكا كذب كانت أكاتيتي سيأتي مصعي والله إلى دعون وقف فيني وان دي تاكرامو يكي مصعهم بانا جن دعنا زوارش نجينا فدعا من ذا الله سيري من ذا الله يتين إيبو كان نذون واقد شيء أكاتيتي ذاك سوى تجدون وقف فينك الله يتيني بألوانسك wata ya wuce ce Allah ya aibe makwabcin naka albarka Allah ya nisantar da shi daga rama to shi ko wannan makwabci ya ji tsino da ake ta mai wa ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala da ka sai zo manzon Allah tsira da amsa Allah tabbata a gare shi yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma laqitu min an-nas ya manzon Allah ni fa kaji abin da nake ji daga wakil mutane tsinuwa ko suke mu Ƙara wa ma na tsaita min me ka samu da wajen su kala yin la'anuna ne wannan tsinuwa ko suke ta yi Ƙara sai wanzan na ke ce ba qali da ana kallahu qablan na ai Allah ya yi maka albarka Allah ya tsine maka tun kafin mutane ma tsine maka Ƙara ya wannan ke ce manzo Allah fa na a a'udu ya wanzan Allah ka ba wannan makwabcin nawa hakuri wallahi ya dawo gidan shi baran kara aikata irin wannan girman laifi to ka zama gabata ta rawa banki da mu lokacin da mutum ya laifi ya san ya laifi ne girman kai da ɗagawa ba ta hana su gawa gaskiya amma mu yanzu zai ce to shi kenan ba da mu wataƙila wani mutum da karanta yana da ta ce allahu akbar kamar yadda abin da yake zai lokacin da aka karanta mutum aya ta qur'ani ko ta dace Allah Allahu ku to ran muna buƙatar yi mana bayani aya da kake wa izgiri wanda ya saukar da ayar ko kuma wanda ya karanta maka ayar kake da izini to abu ne mafi sauki shi ne ya kasance wanda ya karanta ma ayar shi cika mai izini sannan shi ma menene irin ka ne mutum wai ka ce ayar kawai izini ma na Allah kawai izini in kawo Allah izini to yau kwanta mutum mutum ya fita daga musulunci قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون كفر mazan Allah. الله da الأمر الله da ayoyin Allah da manzon Allah kuke yin isgilanci la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani Allah ki ta kar ku ba da wanda kar ku ba da uzuri qad kafartum ba'da imanikum lalle kun kafirta ba imani za ka mutum ya kasance a kan tarin ayoyin alkur'ani da bisan manzon Allah ya wasu izgiri yana iya fitar da wasu daga wasu ke in mutum ya sani in mutum kuma sani ba to lallai ya kasance ya kiyaye haka ya je ya nemi ilimi يقال آية يو الله داري سمى ذا الله بأوى وإذ بلوي تكابونا بأوى الله ما يتاكي إليوي تولى منيني تولى دا تتدم أفتيشي داك ألا ديت إلي وتو سنم مرأيكم الله داك إبي وتو البركة حكا وتا ننجري داك إبي وتا البركة أما ذو ذاك ذمو أو ذمو ذا قوي مكيه تتدم أفتيشي فلنقم الكتب مش أي والله إلى أذي يوم كامل يقول ka kai azumi kuma kana son da makwabcinka mai azumin ka ne maka amma watakila mutum ba zai gane karatun ba sai ran da kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ga irin mala'ikun da Allah zai turo mai wajen karɓar ran shi to watakila a wani rana mutum zai gane girman haƙƙin makwabcin shi mun karanta hadisi a farkon karatunmu manzon Allah yake cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayawrisu malaika Allah shugaban malaiku malaika jibril bai ba gushe ba yana mun wasiki akan na kyauta wa har sai da ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai zaton mala'ika jibril ce idan makwafci ya rasu zai gani makwafcin shi imam bukhari a cikin al'adab da imam bazza da imam hakim sun rato daga aliyu ibn abi talib sahabu manzon Allah sahiban manzon Allah na hudu na bakon manzon Allah aliyu ibn abi talib yake ce bakon shi abbasu ibn abi talib Allah ya tsare su dukan yake ce ma bakiya min ya ikhwani ya ce al abbas ɗan ka duka sun kai kaɗai karar abu talib ya rasu hamza ya rasu sauran ɗan uwanka sun rasu za ka sofiya ta rasu menene ya rage na karantin ɗan uwanka ولا تكون موضوع قال لك سبحان الله في أبواب كتير أنا إفضار إلى الإخوان وترك أذى الجيران يكتب أبو الدين لا كرمت إخوانا شيني فلا لاقى إخوة وترك أذى الجيران لكما برن توتر دمكوكا دمان توتر دمكوكا إن ذا الأبواب إلى المسلم فكان يتكلم في تابون أنه مزال الله بفهم مزال الله يا إرجع كرمتي ومقبتي yana cikin ababen da ya kasance ya rabu na ke yawan shi a cikin kaga laraba suna girmama makwabta kamar da zan zan karanta a nan gaba malik ta wani tsarkiyar al'arab ya sama haduna bi kafin aza anil ja bal ma larabawa suka fi zuwa manzon allah sallallahu alaihi wasallam duk da ba su karɓi musulunci ba sun kance suna yaban kansu daga kamewa daga cutar da makwabta to amma wani a wannan lokaci da ce a yi da yamma sai da nan an fada mai yi wasa ne a to sai wani sai ce maka an fada maka a bawa Allah wasa ce amma suna fito ganin ta ba wataƙila mutum ya je can zai bayani to da haka larabawa sun karance suna yawan kansu a kan kyautata makwabta da suke yi ba su bari a cutar da su abu na biyu daga cikin haƙƙi makwabta bayan ka mutuntar da shi shine himayatu da himayatu da mutum ya kan sai ya kyara makwabta shi daga dukkan kowane bane dukkan wani hanya da za a shigo a cutar da makwabcinka ka kiyaye ta ta ɓangaren ka a kiyaye ta ta ɓangaren mata ka kiyaye ta ta ɓangaren iyalan ka yara ka kiyaye ta ka nuna musu lallai wannan mutum makwabcina ne makwabcina ne bai kamata ku fitar da shi ba kuma duk wanda ya kasance na jiya mai wani abu wanda ke na musgunawa sai na ladabtar da shi to da wannan za su gana nan na ce makwabci mutum ne mai girma mutum ne wanda kamata a kiyaye matsayin shi a na duniya don mu ce kan ce yawan yadda duniyar lafiya malaka kuma ma yi nabba da sharfin himmata rajul nuhuruhu da inqazu jahi min bala'in yunalu bihi fi yarbi daga cikin ababen da ake irgawa na girman mutum da karancin mutum shi ne a mutum yana gaggawa wajen fitar da wakwafin shi daga dukkan wani bala'i wanda ya samu ƙofi haka muke ha ga shi ba wani faɗa mai baƙi to na ta faɗa baƙi ko ba za ka ƙara wani shawara ba to za ka yanzu za ka ga al'ummar Allah shirin baki ɗaya za ka ga farin ciki suke da wani bala'i wanda ya afka makwabcinsu mai kwabtun da kun ba shawara bai yi ba sai ka ce kuma tsara wani shawara ta biyu ya zai fita daga wannan abu ma'ana ya tsau zara awon yi daga cikin ababen da ake irgawa na matsayin mutum a cikin al'umma shi ne ƙoƙari wajen kubutar da makwabcin shi daga bulayin da ya afka imma a cikin jikin shi na ko shi مالك ولقد كانت حماية الجار من أشعر وفرخ الأرض التي ولت أشعاره بل ما واقوك إلا رباوة ينسو أبا بي ليك سنتي يسك واقوك إلا رباوة شنو الفهري لسكي نجير وقفك أنت لك وإني لأهل الجار من كل ظلتي وأفره بالزيت المطيب وأظهر يكتا والله إلى أكار وقفتنا دقدك الكرة تبي ba na barin ƙwafina ta tuntuɓe din yadda za a yi ya kasance na kare shi daga fada kuskure tunai wa afrau bi daibin muqimi wa afrau sannan kuma wallahi ina farin ciki da bakon da yake zuwa waje na zauna ina ƙara farin ciki da zuwa shi amma yanzu ba dan wanka ne ya zo wutar ce tsara biya fuska to sharafa kuma sai ka kawo shi ai ka salo shi ya salo shi da dai kowa ولكن يمكن أن يقال أنها تأمل كورونا ولا البركة يمكن أن تأمل تنجع ولدها وقوتي مقوم على أمنك ذهنيا فالنصر صفتك وجارك محفوظ مليء بنزوة من الزيم لا يؤذي ولا تغلب خاصتك تقول أنت تقول يد سجى يانا إشياء هيك بقولي لكن والله مقصنك أظن كيا يوالي أودنك فلن أظن هنا أوان لقد ذكر ولا بلاي za ka kana shi daga zalunci sannan ba a cutar da shi a wajenka ko kuma ka ce a walakanta shi balla qad ghala al-arab wa balagu fi muhammasa al-jab bal ma larba sun ta gona da iri sun kai makura wajen kiyaye makwabtansu إذ لم تتوقف محامتهم عن جامع الإنسان تبدأ كسنتي مقفتك السودكية مقفتك بتكعيت عكس كل كيا مسلمة balla ta ta'addu zan kun wata ma kiyaye mutum fa ajaru ma laysa bil insan ya kasance laraba to da karanta su har abin da ya kasance ba mutum ba inda ya kace makwabci da auren su sai sun kiyaye wannan mana ke cewa ko da dabba ce ta kasance ta zo ta ya da zango a kofar gidansu sai sun kiyaye ta ko da ya kasance wani dabba ne da ya zo ya da zango a kofar gidansu to ba sa bari a mai sa'adanci ko kuma abu a kama shi za ka ɗaya daga cikin magabata mujira ibn sa'id al-sa'i wata rana fari suka zo suka sauka akan rufan shi akan bukin shi za ka da ya zo sai ya zo ya kewaye wajen yana kowa ya zo ya farauci wannan farin saboda yana ganin makwabtan shi ne sun zo sun sauka a kuma da shi bai kamata ya ban wani ya mai ta'addanci haka kurai ya kasance duk wani abun da ake farauta ya zo ya a gaban gidan shi to za ka baya ba mu kowa mai ta'addanci ko da yana ganin wannan makwabci ne a wurin shi bai kwata fitar da shi ba to wannan su ne larabawa sun kafin su karɓi musulunci da ko ba sun karɓi musulunci suna girma wasu makwabtaka suna jin kunya su ji wai su ya faɗo wata magana ta za a kansu sannan kuma abin da ya kamata mu fahimta ya ku bayan Allah Kuma makwabta ba su rasu wani shaida a kan mutanen tashi alƙiyawa bayan mutum ya rasu manzon Allah ke cewa lallai lokacin da mutum ya koma zuwa ga Allah akwai mala'iku da suke yawo a cikin unguwanni a cikin gidan suna jin mai mutane suke bai za ka ana fara sai za su ce amin kai ni yana shi makwabci na mai mala'ika da ce amin ya rubuta kai mun wuta mun wuta da mala'i ya tafi wani ma saboda ƙetare gona ibe cewa yana ta wuta wanda ce na wuta wannan shi ma zai kiyaye bakin shi to za ka dai ababen da mutane suke mai ina da kai yana fi abin da Allah zai wani hukun hukunci da shi da ranar tashi an kiyama to kawai kenan ya kamata mutum ya kiyaye ka zauna da kowa lafiya mutum ya ta hanya ta haƙuri zuwa ta yan ɓata maka ne zuwa ta yan ɓata wa mutane rai za ta ma ne ya kasance maka wani haƙuri sai ya kasance a zauna lafiya ya kasance kowa yana haƙuri da juna da girmama juna sai kasance mutum ya bar duniya ba tare da wani yana jin haushin shi ba Allah muke rikoratar da mu duniya da laifi haƙƙi na uku na haƙƙin maƙwabci al-ihsanu ilayhi kyautata maƙwabci kyautata maƙwabci ka kyautata mai sannan ka yi aikin nan Allah kada ka ce ka zo kai ta ya mai da cikin mutane ai mu muka mai ka ba ai da ba dan Allah ya samu mai kaza ba da ai da ya shiga uku وكيف ما كان وكيف أن يوكوا ذاك أنت قولا ثانية أكاو كلا ألا كوات لا يوكا إلى أرض كين يوكا إلوك يسألنا كألا كتوا آكم مما لا الذي أعطاكم وقالت لك كين بوكا ألا واتا ألا يوكا ألا مكين قولا فتا موجودا ما لك إتا كيف تا وقفتا فذلك دليل الفضل وأن الدليل نفل لا دفي فيكم وبرهان الإيمان وأن الدليل إلى إيمان وتفل وعنوان السري ولا انا وجدته في قسيا يا رقسيا يا كل يا وانا ما فكرت وتر على خير وتر على بركه كي شويه اجل اجل اظن نازيا بعدين كيف تساوى جونا وقفت انا كيف تساوى جونا اكاسواني اكو الالي يا كثر كيف نسكت على خير كان مدن نسكت دا وقفت حديث رسول خايد حديث الصحابي عن نعم بركه ابو هريره الله يدرش yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe fal yaqul khayran aw liyaqul ya faɗi alkhairi ko ya shi ya faɗi mai alkhairi ko ya shi manzo Allah ke cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dayfahu duk mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe fal yukrim dayfahu ya gina baƙon shi jin magana wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir haka duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe fal yukrim jarahu ya gina makwabcin shi kar ya tutar da makwabcin shi kar ya yadda wata tutarwa ta zo ta hannun makwabcin shi in yi haka lallai bai imani da Allah da ranar ƙarshe ba a wata ruwa ya magana ta fal yukrim ila jarihi ya kyautata wa makwabcin shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin hanyoyi na kyautata wa makwabci lokacin da ka wata musiba ta same shi kame ta'aziyya in ma ka yi wajen abin ya same shi ko kuma idan kuka haɗu ya kan ce ta'aziyya ka ba shi haƙuri ka ce ya yi haƙuri wata hiyatu inda alfarki da kuma ta yashe murna a lokacin da kan ce farin ke ya same shi a sa shi ya ƙara wuri ne a murna ya samu ya an samu haihuwa na gidan a mai murna an ɗauki matsayin shi a gwamnati a mai murna ya samu da dukkan wani abu na alkhairi a mai murna mota ya samu a mai murna kada kan sai kai ta addu'a to yanzu ya samu mota sai yana mana kai al'umma mu tana damuwa ai da lokacin da bai da mota tare muke tafiya amma yanzu ya fara tsaga mana kai أنا أقول لك إذا أنت روما كيف يكون كان؟ الله يمكن أن يكون هذا الجيل المياه لكن هذا الشهد مؤكي أكيد فامي يكن سيارين السيارة سبرنا أن أقول لنا أنا نار خير أنا وإيادته عند أنا إذا يرش أنا أي غزوغا أنا غنب أجي أنا أشي أمي أنا أثناء تدشي أنا لأن يرش أنا جرى ما أنا الله سبحانه أنا إذا كان أنا إلاك فامينا أنا بالسلام إذا أنا أكاينيا ya kasance ka fara mai wa talaqatul waje inda jazai kana gane shi kafara fara farin ciki da annashawa ba ka jiya fuskar kai gashi nan gashi nan ذاك mutum ya dinga farin ciki sosai wa irshaduhu ila ma yanfa'uhu fi dunyahu ila ila dini wa dunyahu sannan kai ce makwabci ka kai ta kokari ka nuna mai dukkan wani abu da mai amfani a cikin addinin shi da kuma duniyar shi wa muwasalatu bil mustata من وضوء الإحسان سنبوك شيء دكا ونا دكا سنكيت سوالي كتبو بني كان إسر الشيء لما قفتنك دوانا نيوتن ذكر الشيء يبارا هكي ما قفتنشي مسميا خصتا وطن الخيري وطن الجنة وطن لعلا كي إنسا باي ذا وصدوا الجنة كوسا هكي لك الجنة قفتي شيني ما قفتي يدون وهم توتا وضوء قفتنشي kada ka ce ya turo min da fata ta kofar gida wanda yi yi sai na rama kai ku je ku yabi shahara ku zo ya kofar gida mu gami me zai to ku wannan sun sai kana koya ƴaƴanka kana sai girma mutane sun suna ƙanana kenan ma'ana kana faɗa musu nan kuma ba ga Allah abin da za ku daura a kai kenan to kaga duk mutum da ƴaƴan shaka ya zalunce ka kuma wallahi sai Allah ya tambaye shi akan wannan zalunci da ƴaƴan shi za ka yi da ta haƙƙin makwabta dukkan sai ka ɗauki zama da mutum ka yake ya zo ka shara kuma gidanka ka share ka rabu da shi wata ran Allah ta tsara zai a shi da daidai da shi wa zalika ma ayyu ghadda min hafawati shin sai dinga kauda ide daga tintibe da makwabcin shi yake na tutar da shi wa talaqa bi sahi kasir min dallati yaga ce ka dinga haƙuri mai yawa akan tuntuɓa da yake wala fiye ma isa'atan kadar min ghaida qasd musamman shi wani makwabcin yana wani wasu da ke amma shi bai sani cutar da kai ne amma shi hankali cewa bai kai zuwa ga wannan wajen shi bai sun ma yana cutar da kai ba wata kira a gidanka akwai ya asuma kullum sai ya fito kofar gida ya kunna shara hayaki ya je ya damu mai asuma a cikin gidanka ya kasance mai rashin lafiya a gida ya karu aw isla'atan nadi alaiha ko kuma dan sai ya munanta maka amma kuma ya yi nadama da ka sai ka yi hakuri وجاء متعذرا منها ذاك يسير منك ينا من قبيل أن تهب كيها بلا أما أنا كل وقت لك يا أقولي تعلق تنجي فارقل بلون فاحتمال هذا الجاء ومقاومة الإفاعة للإحسان من أرفع الأخلاق وأعلى الشيم ما لك أو كسوتر مقبتي دكما فسكنت دكما دفتكنت توتر ديري كتوتر wani yana cikin ɗabi'u maɗaukata da kuma halaye masu kyau wanda ya kamata maƙwabta su fata da shi malaki shi wani ne magabata Allah ya musu rahama sun fahimci wannan kan sarrafa manzon Allah sallallahu alaihi suka yi aiki da ita imam marwazi ya rawaito daga alasa yake cewa sa husnul jiwa kaful adha walakin husnul jiwa as Allah al-adha yake cewa kyautu maƙwabtaka ba shi ne ka kyara maƙwabtanka daga cutarwa ba kada ka bari a fitar da shi wannan ba shi ne kyauta wa a kyauta wa makwabtaka. shi ne ke haƙuri a kan cutar da kwaftaka yake Kar ka nuna mai yawa cutar da kai kai haƙuri lokaci ne ita rayuwar samu wani lokaci ne ɗan kaɗan mun zo ya da zango ne a duniya ta biya rayuwar barka amma lahira ita ce matabbata ta hance wajen dawama yasa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a ke cewa ya Allah ina neman tsarinka daga makwabcin banza a gidan sabbata yana cikin hanyoyi da mutum zai kasance ya taƙaita ya kasance fitar da makwabcin shi shine yi mai hassara ya samu wani alkhairi ka mai hassara ka dinga rena makwabcinka ka dinga ganin kai ka kai shi bai kai ba ko kuma ya kasance ka zo kai ta yama iri da sarrafa ka ai yayi ka ba yayi ka ba komai sai ka faɗa na sarrafa makwabcinka to wannan bai kamata ba wata sabo asirati da kuma bin tinsila makwabcinka wannan takaitawa ne al'ummar mu Allah ya kire su in ga dake aiki alkhairi ba za su faɗa ba za ka yi aiki alkhairi ya kai dubu ba za a faɗa ba amma na aiki tuntube na sharri guda ɗaya sai ka ji aita ai aita ai abu kaza sai ana nan kuma ka ma ta gida ya aiko ayyuka na alkhairi amma ba ta fara ba yana tuntube za ka ji ana ta faɗa musamman al'umma a wannan lokaci yana cikin hanyoyi da mutum zai kasance idan ya aikata su ya cutar makwabci shi ne cutar makwabci yaudaran shi da kuma shi kyauta samun duka wannan yana su ababen da musulunci ya yi muni zuwa ganin shi lalle wannan ababe yana ya kamata ya kasance mu gyara ya kasance mu ga makaranta alkurani makaranta da son mazan allah sallallahu alaihi sallam mu ga menene ne kyauta makwabta ni me na mu suna makwabta ni da ya kasance ran layira. mu tafi tare mu tsira tare Allah muke roƙo ya ba mu iko kita makwabtan mu Allah muke roƙo ka hana mu ka kani daga musguna makwabtan mu Allah muke roƙo ya nuna wani wata Ramadan muna cikin halin lafiya da abinci Allah muke roƙo ya sa wannan Ramadan da rami ya kanta yana cikin mafi alkhairi Ramadan da muke a cikin rayuwar mu Allah muke roƙo ka muna albarka rayuwar mu Allah ka jiƙa mahaifan mu Allah muna roƙonka kai wa mahaifan mu da suka ragu ka musu albarka isa kuma yi da mu da su da duniya lafiya Allah muke rako ka amsa da mu a cikin angonin mu Allah muke rako ka shari samarin mu da Allah muke rako ka sari ƴan mata a cikin angonni Allah muke rako ka dawo da su ga hanya ta gari Allah muke rako ka mana albarka dukkan rayuwar baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا رمضان ونحن في صحه وعافيه اللهم بارك لنا رمضان ونحن في صحه وعافيه وقض لنا صيامه وان قضيت لنا وتقول ذلك وجعلنا من المطمئنين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين واخر دعوانا ان الحمد لله